يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن رسله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أتشيق من كراتمه للتاف اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان na Muhammad Fuad Abdulbaqi Allah cikin ikonsa a yau ranar biyu ga watan shida shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 11 ga watan uku shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 21 sabon babi shine babu bayani khisalil munafiki babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani game da halayen munafiki na munafiki hadisin da za mu kanta shine hadisu abdullahi bin amr hadisin sahabin annabi abdullahi dan amr hadisi na 37 cikin jerin hadisan da muka karanta annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan amr Allah ya yarda da su yace hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace arba'u halaye uku ɗabi'u eh, arba'un halaye hudu ɗabi'u guda hudu man kunna fihi wanda suka kasance tare da shi wanda ya ɗabi'antu da su kana munafiqan khalisa ya kasance munafiki tsantsa wa man kanat fihi khasla ومن كانت فيه خصلة منهن wanda kuma yake da wata halayya daga cikin waɗannan halaye guda hudu wanda ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu kanat fihi khaslatun minan nifaq ya kasance yana tare da wata halayya ɗaya daga cikin halayen munafikai hatta ya da'aha kanat fihi khaslatun minan nifaq ya kasance na tare da halayya ɗaya daga cikin halayya halaye na munafurci hatta ya da'aha har ya bar wannan halin ga halayen da suke guda huɗu waɗanda suke fitattun sufofi da halaye na munafukai manzo ya ce idha tumina khan mutumin da idan aka amule masa ya ha'inci amana abinda take nufi ba da kula da kiyayewa akan kayan wasu da ke gurinka imma ya zamanto kayan wasun ya shigo hannunka ta hanyar rance to amana ta ratsa tsakaninka da wani akan dukiyarsa da ke gurinka da karanta imma ya zama kayan wani ya shigo hannunka ta hanya aro abin amfaninsa da ike hannunka ya zama amana a gurinka imma ya zamanto cewa shi da kansa ya ɗauko ya kawo maka ya ce ajiye mun amana akan kayansa da ya danka maka ta shigo imma ya zo ya zantar da kai wani abu da baya son wani ya ji daga shi sai kai sai allan da ya halicce ku fitar wannan abin daga gare ka zuwa ga wani to ya zama baka rike amana ba so da ka kulawa da kayan wani da ke ƙarƙashin kulawarka ka ba da tsaro da kulawa kada abin ya salwanta in mai salwanta ne kada ya fita in wanda ba a so ya fita ne to da shi ake cewa amana to manzo yake cewa daga cikin sufofin munafukai daga cikin sufofin munafurci wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'ar in ka ba shi amana zai ha'ince ka to ya ɗauki sufa ɗaya daga cikin sufofin munafukai ya ɗabi'antu da ita mutumin da zai rance kudinsa salwanta a zo nema ya hana idan ka wato ainihin hanya-hanya wanda za a ba ajiya a zo bukatar abin abin ya ki fita a'a aro zai yi amma abin ba zai dawo ba a ba wata magana za ta fito daga bakinka ta je ga kunnansa da ba a so ta fita face sai ta fita to manzo ce wanda yake da wannan ɗabi'a to ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan fitattun ɗabi'un munafukai Allah ya kiyaye wa idza haddatha kadhaba kuma idan zai zantar da magana yayi ƙarya gangarin da yake faɗa in aka bibiye su ana tarda su sun saba da yadda abubuwan da ya faɗa suka wakana suka faru wanda ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar ya ɗauki ɗaya daga cikin halayyar munafukai yana yi wa idza ahada ghadara idan kuma yayi alƙawari da wani ba zai cika ba sai ya saba shine ghadara sai ya warware alƙawarin kun yi da shi ku haɗu karfe kaza a guri kaza sai dai ka gaji da jira ka tafi makatau ba za ka gan shi ba shiru wa idha khasama idan kuma yayi tashin tashina idan ja in ja ta hada shi da wani musulmi ko da wani abokin zama fajara sai ya karkace wa gaskiya fajara sai ya bijire wa gaskiya ya daɗin sha'ani ya kafe ya kai matuƙa ya kai makura wajen yin wannan ja'in ja a yi a yi da shi ya ki saki to waɗannan sufofi su ne jigajigan sufofin munafukai guda hudu fitattu ba don ba su da wasu miyagun halayen ba amma da waɗannan su suka fi sa su su zama wato sun tabbata a cikin munafurci kuma suka fi nuna halayya su ta munafurci Allah ya kiyaye mu to wannan hadisi ruwayar imam al-bukhari wacce suka haɗu da ruwayar imam muslim akan wannan lafazi da muka ji imam muslim ma ya rawace shi daidai wa daidai da irin wannan lafazi akwai kuma lafazi daga cikin lafazan imam muslim da ke cewa bayan an ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan Anas sai aka ce wa man kanat fihi khaslatun ci gaban ko to akwai ruwayar da ta imam muslim take cewa wa man kanat fihi khallatu maimakon khasla minhunna kanat fihi khallatun min nifaq hatta yada'a ka gaji wani lafazin ruwayar imam muslim ce mana muslim ya rawaci hadisin da irin salon lafazin imam bukhari ya kuma rawaci bamci da na bukhari a wata ruwayar da khalla da khasla abu guda suke nuna halayya ɗabi'a sifa to an buɗe hadisin da muke tsaka da bayaninsa yau da cewa arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa abin nufi siffofi guda hudu dukkan wanda ya siffata da su ya tabbata munafiki tsar malamai suke cewa munafircin aiki idan ka ga musulmi ya ɗabi'atu da waɗannan ɗabi'u guda hudu to ya zama munafiki munafiki a aikace an fahimta wasu kuma malama suna da fahimtar cewar a abinda ake nufi waɗannan ɗabi'u guda hudu ba sa haɗuwa cif cip a tare da mutum sai yana tsantsar munafiki ci da aiki an fahimta so da haka da manzo ya ce ya zama munafiki tsantsa eh munafikin ike nufi wanda ike kan munafurci zuci da aiki shi ne ike tattara waɗannan sufufin guda hudu kasar duk yanayinsu amma mafi yawancin malamai suna fasara cewar wanda ya siffatu da waɗannan siffofi guda hudu ya tabbata munafiki tsantsa a aikace da bambanci da munafircin aiki da kuma munafircin aiki da zuciya idan zuciya ta kudurce munafurci tana kan kafirci amma tana rufar musulmi da nuna musulunci a fili kuma ayyukan da ake wasu lokuta ana yin irin su karir ana yin kare alkawarin ana yin ha'ifiya akan husuma ɗin. sai da nuna cewar yadda zuciyar take kullace da munafurci haka gaban ma suke tafiya akan tsarin munafurci amma in ka ga musulmi ya siffatu da wata siffa daga cikin wannan sufofi abin ya taƙaita iya a aiki don ba ka sanin mai ke zuciyar bawa sai allan da ya shi to wannan yana nuna munafurci ne na aiki kamar sabo da daga cikin sabo saɓo da bayi ka yi. wannan ya sa malamai suke cewa da aka ce kana munafikan khalisa ya zama munafiki tsantsa irin su imamun nawawi da sauransu yake cewa ai eh, abin da ake nufi ya yi kamanceceniya da munafikai tsantsa sau da su aka sani da waɗannan ɗabi'u shi ma kuma ya ɗabi'antu da su saboda haka ya mai da kansa mai kama da munafikai tsantsa akwai ruwaya ta imam muslim Allah ya ji kansa da rahama da ta zo da cewa wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da ku wanda yake wannan ɗabi'un yana sallah yana azumi kuma yana ya shi musulmi ne ya sani cewa ya siffatu da sufofin munafukai bayan haka malam imamun nawawi yake cewa ma'anar duka waɗannan bayanai na manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan ɗabi'u ɗabi'u ne na munafurci me yin su yana kamanceceniya da munafukai a cikin waɗannan ɗabi'u ya siffatu ya ɗabi'antu da ɗabi'o'insu ba ana nufin shi munafiki ba ne a musulunci irin munafircin munafukan da suka rayu da manzo suka rufe shi da cewar suna kan addinin musulunci alhali ba sa kai yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya nufin cewa shi munafiki ne irin munafircin kafiran da za a dawwamar a wuta waɗanda Allah yake cewa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar a'a ba haka annabi yake nufi da musulmin da aka same shi ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u ba a'a abin da yake nufi ya yi kamanceceniya da sufofin da munafukai aka sani da su A kan haka sai malamai suke cewa to ku duk wanda ya siffatu da sufofin munafukai ba zai yiwu ba imaninsa ya zama irin imanin waɗanda ba su sufatu da waɗannan sufofi na munafukai ba akan haka waɗannan sufofi suna ragar cikar imaninsa da ƙarfinsa kamar yadda a bayanan da muka yi a hadisai suke nuna cewar in ka so dan uwanka abin kake so kanka imanin ka ya ci in ka zama kana kiwa dan uwanka abin kake so an samu raguwar imani an samu rauni haka cewar ka ji cewa Allah na fiye da kowa imani ya amma da za ka ji kana kaunar wani sama da shi ko kunnan doki da sallah kake wa manzo imani yi baya an fahimta ku to malamai suke cewa to waɗannan su ma halayen da aka ambata da sufofin da suka shafi ƙarya ha'inci karya alƙawari taurin kai da kafiya a wajen husuma da karkacewa gaskiya a lokacin yinta to suna nuna cewa wanda ya siffata da su daga cikin ɗabi'un munafukai to shi ma ya rage imaninsu da yin wannan halayen. ko da bai zama munafiki ba da za a dawamar a wuta munafinsa munafircinsa munafirci ne na ƙasan waɗanda suka cancanci su dawama a wuta saboda haka malamai suke cewa munafirci iri biyu ne kamar da kafirci iri biyu ne akwai kafircin da yake na ƙoli mai sa a dawwama a wuta akwai kuma kafircin da yake amsa sunan butulci na kana yin wasu abubuwa da ba haka ya kamata ba haka ya dace ka yi su ba ga mahalci sai a ce to ka zama butulu ko ga wani ba daga cikin bayi kamar yadda aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa mata suka fi yawa annahunna yakfurna saboda suna butulci sai aka ce kamar ya sai yake cewa idan yadda abin da yake yadda abin yake miji zai zauna da ɗaya su yana ta kyautata mata yana ta kyautata mata amma ran da sabani ya shiga tsakaninsu da shi da ita sai ta ce wace tsiyar ya tsina na mata to nan ba haka ya kamata mumini ya dan uwansa mumini da yake kyautata masa yake masa abin kirki ba ta yi butulci sai ce ya kafurna abin nufi anan suna butulcewa ba da nufin suna kafurcewa su daga musulunci ba an fahimta ko to shine malama suka ce to sai zama kafirci ne kasa da kafircin da ke dawo da bawa auta nan ma munafirci ne kasa da munafircin da ke sa a dawwama a sau da haka akwai babban munafirci akwai ƙarami babban shine wanda ya haɗar da yi a aikace da kuma a ƙudurce ƙaramin wanda ya haɗar da yin halaye irin na munafukai a aikace tare da zuciyar kuma bata ƙudurce munafurci ba an fahimta ku to shine malamai suke maganar abinda hadisin yake nunarwa ke manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u ina da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u kana fihi khaslatun minan nifaq to ya kasance tare da wata halayya ta munafurci hatta ya da ba shi ba samun zaman lafiya daga ita har ya batta to shi da sai malamai suke cewa a daidai wannan gaba nuni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mana da bayani na cewa masu siffatuwa da waɗannan siffofi na munafakai miyagu ababen kyama mabambanta juna ne ana iya samun wani ya siffatu da ɗaya daga cikin siffofin ana iya samun wani ya siffatu da biyu daga cikinsu wani kuma ya iya kaiwa ma uku tunda ya ce duk wanda ɗaya daga cikin siffofin da ta kasance tare da shi ina da ɗaya daga cikin siffofin munafukai to aka sami mai biyu fa yana ƙarya ina saba alƙawari kuma ana samu ko ashe shi ya fi mai ɗayancin munin siffatuwa da kamanceceniya da munafukai in aka sami mai uku ina ƙarya ina saba alƙawari ga kuma cin amana ina da ha'inci to shi kuma ya fi mai biyancin ana gaya mana yanayin munin siffatuwa da waɗannan siffofi miyagu wani yakan fi wani wani yakan kasa wani sannan bayan haka hadisin a daidai wannan gaba na sanar da mu cewa wanda duk yi iya bakin kokarsa ya yaki cewa kansa irin wannan sifa daga cikin sifofin munafukai to ya kubuta daga sharrinta ya tsira daga hadarinta dan manzo ce hatta ya da'a ba zai zama bai tare da ita ba har sai ya bar sai ya daina in kada ya ce sai ya daina in cin amana ne sai ya daina in saba alƙawari ne sai ya bari in kafiya akan tashin tashina ne sai ya daina to sannan isa mu lafiya ya kubuta daga sharrin wannan halayya wannan yana nuna cewar ashe in kana abu na ba daidai ba kana iya bari ko tunda an ce mana ba za ka kubuta daga ita ba sai ka bari in ba a bari dan me yasa a ce sai ka bari kuma dama ai ba da ita aka aka haife ka ba tsaratta kai za ka tara a ɗabi'a da Allah yake halitta bayi asali za ka tara da ɗabi'ar tasu akan kyawawan nagartattun abubuwa shi yasa ma ba shi yake cewa yaro sarkin gaskiya ko su dan an zo gaskiya yake faɗa ina nan akan ɗabi'ar da Allah halicce shi kai baban ku yana nan ce eh, ina ko da zuwa ka ce kaje ka ce ba ya ce in ce baya nan haka zai gaya maka ko gaskiyar da zai faɗa to haka saboda haka Wannan sai ke nuna cewa waɗannan sufofi da waɗannan miyagun halaye ana iya ƙoƙari a yaki cewa kai su ta salon ka roƙi Allah ba ka da su ta salon ka kauce wa yin su kana yi iya bakin abin da zaka iya na ƙoƙari kuma kana ga wanda ya su da kowa da komai iyaye ba sai ka nemi su karas da mutuwa wa idza tumina khana idan aka amince masa ya ha'inci malamai suka ce a wannan gaba ya kunshi amana iri biyu amanar da ke tsakanin bawa da mahalici bawa tun yana tsatsan annaba adam ya ɗauki alƙawarin zai bi ubangiji subhanahu wata'ala kuma shi halicce shi alal fitra akan karɓa abin da yake daidai na musulunci musulunci ya zo da cewar idan mai amana idan mai gaskiya idan mai haƙuri idan mai kunya idan mai kaza kyawawan ɗabi'u to daga inda ya sauka daga kan alkawarinsa tsakaninsa da mahalicci na zai wa Allah ibada shi shi kaɗai ba zai haɗa shi da wani ba daga inda ka alƙawarin sa na zai yi sallah a lokacin da ubangiji ya buƙaci a yi zai wa Allah azumi kamar yadda ya buƙaci ayi yi bisa korwar manzansa zai kaza zai kaza to idan ba abin nan saɓanin yadda aka ce ya ci amana a mu'amalarsa da mahalicinsa in ka riƙe da amana sallah to za ka yi ta a lokacin da aka ce yadda aka ce in baka rike da wannan amana ba ta ibadar Allah to za ka kana yadda kake so kana saba kana yin ba daidai ba to wannan amanar da ke tsakanin Allah in kai haka kace amana alama ce ta munafurci dan munafukai suke cewa sun yadda za su ba Allah kuma sai su zama ba shi suke bi ba akwai kuma cin amana ta tsakaninka da bayi da Allah ya hada ka zama da su ya ce ka zauna da su bisa amana Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli Allah yana umarta ku da ku bayar da amanoni ga masu Allah ya ce wa idza atmina ba'dukum fa in amina kai ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabb idan wani ku ya amince wa wani to ya mayar masa da abin da ya amince masa a kansa din isame shi yadda yake ibada amana da aka bashi to wannan a mu'amalar bawa da bawa shine muka bada misali cewa ka ci bashinsa to ka dawo masa da shi ka aro kayansa ka bashi kayansa ya baka ajiya ya samu kayansa na ajiya da ya ba an fahimta to irin waɗannan duka suna daga ciki sannan malamai suka ce har wa yau akwai amana ta kan kasance bayan ta dukiya kamar ta rance ɗin ko ta aro ɗin ko ta ajiya ɗin to akwai kuma wasu suke amana ta amince maka akan ɗa ɗana ne na ɗauko na ce malam ga wannan dan na yadda a tarbiyance shi a dora shi a kan tsarin da Allah ya ce bisa korwar masu a sanar da shi abubuwan za su ya samu wayewa ta zamani kada a cuce shi ko ya cutar sai ce na karba amma ya tashi to za a yi koyar wannan da karfe 8 zuwa karfe 10 babu wani hanzari karɓaɓɓe a shari'ance babu wani uzuri abin la'akari a shari'ance ya zo sarai gana ba ya tashi sadar to ya ci amana ta wannan 'ya'yan da aka danka a hannunsa an fahimta malam suka ce to yadda ake cin amana a dukiya a wannan ma akwai cin amana sai ka kiyaye banda abin da ya shafi wannan suka ce sai kuma abin da ya shafi sirri na maganganu da suke wakana tsakanin bayi shi sa ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zanta da ɗaya sai ya juya magana ta zama amana sau da so yake kowa ya ji sai ya yi kuwa ko ya gangata ko amma sai ya keɓe ka ikira ka ya ce wa ne zo ka ci kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaza kaza shi kaza kaza shi wani ma hayya jaddada wannan fa maganar da gani sai kai sai Allah ba mai ta da wani ba in ba kai har zai jaddada maka to manzo ya ce in aka samu wannan ta zama amana da zarar ka furta ta ga wani ka ci amana to saboda haka wa idza atumina khana tana shiga irin nan in ya amince maka akan maganganu da bai bukatar su fita waje ko ba na fita waje bane ko na tsallaka wani guri har ka kai su inda bai kamata su kai ba ka ci amana to halayya ce ta munafikai su aka za a rufe kofa da su a tattauna su je kuma su yayata abin da aka tattauna kamar da suka wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai amana tsakaninka da mahalicci akwai amana tsakaninka da bayi a amana tsakaninka da bayi akwai ta dukiya akwai ta sirri akwai ta yaya da abin da ya kamata saboda haka abin da ake bukata a kowanne ka zama mai kiyayewa kada ka zama yawa sarai da abin da yake na amana isalwanta ko ilalace in kai haka ka dubiyar munafuka Allah ya kiyaye sai manzo kuma yace wa idza haddatha kadhaba idan yayi magana ya ƙarya sai ce kawai yayi zabe yayi magana saboda ta kunshi kowace irin magana da ake bukata a yi ta yadda take daidai in ka ta ba haka ba ka ƙarya in ka faɗe ta ba take ba ka faɗi ƙarya ba wai wata magana ban da wata bace duk maganar da ake bukatar za a yi to za ka faɗe ta ka faɗe ta yadda take yadda abin ya wakana to shine ka kiyaye da gaskiyar magana da gaskiyar zance amma in aka rasa wannan to ka zamanto cewar wato anin makaryaci wannan kuma halayya ce da aka san munafukai da ita bai kamata a ce musulmi kuma ya ɗabi'atu da ita yanzu kuma wannan ta zama ruwan dare ta shara da ƙarya ce zo ya littafi littafi shafi hamsin in ka tambaye shi ya ce kawai zama ne na tsara zama kai ka tsara haka kawai ce yi ya faru bai faru ba ta ya haka kawai haka na gani in na yi kuma har ƙasa cikin wai gwarazan marubuta ko haka muke ta ta yi an ce ci gaba amma abin da ya faɗa ba aya ba hadisi ba maganar magabaci ba kawai shaci faɗi kuma ce wai daga haka za a sami gyara ai ba ɗauko hanyar ba fa kusa sa ga nan za ana ta haya ana ta ko ba kuɗi za a baka kaje je karanta za ka afana ta sai ga babu komai a kwakwalwar mutum sai waɗannan abubuwa ga abin da zuciyarsa za ta nutsu a labe dukkan lillahi ta tsama inul qulub bai tsaya ya haddace ga abin da zai saita tunaninsa na maganganun manzo daɗaɗa kyawawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha maganganun na wahayi babu su hayau sai dai kawai ya karanta nobel na wani ya karanta nobel na wani ya karanta na wani a irin wanda suke yan baya-baya yan na yanzu ya karanta littafin wani ya karanta na wani na hausa duka amma duka ba aya ba hadisi ba magana magabaci sai mun kauce wa irin waɗannan abubuwa. duk abin da ka yi inda za ka same shi a gaskiya to ba bukatar sai ka tafi ka nemo na ƙarya za ka yi shi cewa ya gyaran hali to gyaran hali ga abin da ya tabbata na gaske ka faɗe shi ka gyara halin mutane da shi mana sai ka ɗauko na ƙarya to za mun ya wuce gida da ƙoƙi mu inda ana gida da ƙoƙi kai kana jin cewa eh, da kaji har ka gizo ka san ƙarya ce ƙoƙi ka san ƙarya ce dan gida baya magana ƙoƙi ba ta magana ko tunanin ka ma na baka cewa eh wannan dama su ma kuma ƙarshen sai dama ƙarya ce na shirga ta duk dai ana gaya ma fa amma yanzu aka faɗa haka ba ga abin daga farko har ƙarshe ba inda za nuna maka cewa ai ƙarya ce sai dai zuwa kai ka sami littafin nan ka ce wai da Allah a ina aka yi waɗannan da aka yi wanda ki cikin littafin ka na ɗaya da na biyu da na uku ce kawai zamanin na kwance nai ko haka saboda haka waɗannan abubuwan muna ɗaukar su ba ko ba kuma husa abin su ne suka gurɓata tafiyar al'amuran Allah ya kiyaye manzo ya ce wa idza hada gada idan ya alƙawari ya saba malam muhammad bin salihul al Allah ya ji kansa da rahama yake ce wannan lafazin na wa idza hada gada kamar shigen lafazin da manzo ne yake faɗa ya ce wa idza wa'ada akhlafa in ya alƙawari isaba abin nufi idan ya alƙawari da wani koma waye bai cika alƙawari tare cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wa aufu bil uhud innal ahada kana mas'ula ku cika alƙawari ku cika alƙawuran da kuke haƙiƙa alƙawuran da baya suke ababan a tsiye su a tambaye su su ne kana ganin kamar ba wani abu ne ai mun yi kaza kaza shikenan ina zo to ma dai ban zo ba ai ba ni kadai bane ai kaza kaza in dai kai musu alƙawari kuma ka tabbatar da cewa to je ka sai inda uzuri karɓaɓɓe a shari'ance a ka shirya za ka tafi iyalinka ba lafiya ko ɗanka ba lafiya ko gobara ko mutuwa a wannan wani abu ne da tafi ƙarfin ikonka amma da dama da iko sai yanayin da za ka yi ka watsar ka ƙi to za ka sa al'umma su kallonka a tauyayye ragagge mara cika sanda an yi alƙawarin sai da wa kuka alƙawarin da wani a to ka nemi wani ai wani abu kaga baka da kima da daraja abin da kake faɗa zan ba abin ɗauka ba da haka sautari kare alƙawari yana da alaƙa da ƙarya ta aiki ƙaryar zance ta harshe ce ƙaryar saba abin da kuka yi za ku aiwatar ka ƙi ƙarya ce a aikace ita kuma an gane ina dama ƙarya ta harshe ka faɗi abin da ba haka ba nan kuma ta aiki ka ce za ka yi ba kai ba an fahimta ko su daka wancan ya shafi magana wannan kuma ya shafi aiki ta tsarin musulunci su ake da aikinka da maganganunka su rika tafiya ta ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan inda Lahi an taqulu ma la taf'alu Allah ya ce ku bada gaskiya da Allah kuka yarda da manzo kuke bin su sau da kafa akan da wani dalili me zai sa furka faɗar abin da ba za ku aikata haƙiƙa azaba ta yi muni wurin Allah da ya tare da ga wanda suke faɗar abin da ba su aikata tura ka so ake maganganun ka suka tafiya da aiki ayyukan ka suka tafiya tare da maganganun ka ka zo mai gaskiya a aiki mai gaskiya a maganganun sai manzo ya ce wa idza khasama fajara malamai suke cewa abin da ake cewa husuma shine ja'inja saɓani jayayya ka faɗa ce ba haka ya faɗa ka ce ba haka ja'inja ko ta zama a gaban wani mai hukunci kamar alƙali ko jagoran al'ummar musulmi ko ta zama a tsakankanin kai da wani ko da ba wani wanda zai muku alƙalanci to shi yake cewa husuma ba lokaci ce tashin tashina ko ja in ja to manzo yake cewa wa idza khasam daga cikin halayyar munafikai da akan samu wani isfatu da ita idan aka samu jayayya tsakaninsa da wani abokin mu'amala idan aka sami wato anin ja'in ja tashin tashina tsakaninsa da wani fajara sai yi fajirci me fajirci malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kasa da rahama yace fajirci a ja'in ja ko tashin tashina iri biyu ne na farko a ja'in ja'in da kuke da wani kai da awar abin da ba naka ba da zai haifar muku da ja'in ɗin. kusa ce wannan kayi ja'in ja da husuma da fajirci mana kayi ja'in ja mai haɗe da fajirci ja'in ja ɗin ka ce naka ne ya ce ba naka ba nawa ne ba naka ba nawa ne ba an samu ja'in ja ɗin to meye fajircin a cikin ja'in ja ɗin da kuka yi fajircin ka ce da abin da ba naka ba naka an fahimta su da wannan fajircin galibi shi ke jawo ko yake haifar da ja'in jaɗin kai ka ce naka ne shi ya ce ba naka bane kuma kai ka san ba naka bane ka ce naka ne to ka yi ja'in ja haɗe da fajirci kangara saƙo kafiya a kan laifi to wannan nau'i na farko kenan na idan an samu ja'in ja a samu kafiya akan abin da ka ce naka ne kuma ka san ba naka bane na biyu kuma ka masa abin da yake kanka kamar mutumin da ya ci bashi kai da shi da Allah ba da bashin dubu biyu yaushe za ka biya na baka daga nan zuwa ranar talata zan zo ma da kudinka in ma ban zo ba zan turo shuru ko kuka yi tun damuna yanzu har an shigo rani daga cewa jibi zan baka abin ya ja lokaci kaga cewa kai kai fa kana buƙatar haƙƙin kai ka bani kuɗi na yace wani kuɗi bashi na da ci a ina waye ka sai ka ji kamar an kwara ma ruwa yanzu sai ga mutum yana gumi haka ma za mu da kai saboda me san da yake faɗa haka kuma ya sauran jama'a kuma za su kalle ka macuci mai cewa wani kana da abu a kansa ba ya ka da shi gashi yana ta ja yana ta cewa maka kawo hujja ko to doka nawa zai maka wannan sai ga mutum yana gumi sai ga mutum mamaki ya sai ga ido ya ja to yace wannan shine karo na biyu ko iri na biyu can abinda ba naka ba ka ce naka nan abinda ka san ba nakan bane yana kanka ka musa ka ce baka san na magana ba shine za ke cewa ya yi dinahi ko har ma rada mutaki an je ka ce baka san magana saman an tafi police station ko kotu shi kuwa an je ka ce baka san kai baka ma san shi ba shi eh to da lauya ita lallauye ka kuma an je ta a wata ba zai iya kwance ka daga lallauye da ya baka to irin wannan shine ake cewa fujur wa idha khasama fajara idan ya ja in ja sai ya kauce wa gaskiya shine fujur saboda yayin da kace abin da ba naka ba naka ne ƙarya ta shi rashin gaskiya ya faru yayin da abin da yake kanka kasan yana kanka kace kai baka san da shi a kanka ba kaucewa gaskiya ta faru ko to wa idza khasama fajara idan wani abu ya hada shi na ja'in ja da wani sai ya kauce wa gaskiya inafi abin da yake shine ƙarya shine wa idza khasama fajara so da ka shi sa duk abin da ya hada ka da mutum ko me ake so ka zama ka tsaya akan gaskiya Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu in za ku faɗi magana ku faɗi ta adalci wacce take daidai ko za ta damu ku akan ku ko za ta damu akan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha yace wa qulu qawlan sadida faɗi magana take daidai ko da in ka faɗi daidai din daidai za ta jawo maka wani shine ake fada cewa komai in zaka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya ka kuɓa ta haga Allah kuma ƙima ka darja ka za ta ci gaba da wanzuwa a tsakanin wanda kake rayuwa tare da su kuma Allah ba zai tabar da kai isa ba shi yake cewa ba a cewa gaskiyar ka ta ƙare, sai dai ƙaryar ka ta ƙare, ko eh a ce ƙaryar ka ta ƙare, amma dai ba ce gaskiyar ka ta ƙare ba ka taɓa jin haka saboda haka waɗannan su ne fitattun miyagun sufofi da halaye da ɗabi'u na munafukai da ba su cancanci a ce ga wani musulmi na yasu ta zarar yayi ɗaya daga cikinsu da zarar ya imaninsu kasancewar yana yin su ba zai sa a ce masa kafiri ko mai dawwama a wuta ba a'a ina nan mumini amma mai tauyayyen imani sakamakon waɗannan laifuffuka sai abin da hadisi yake koyar da malamai suke cewa wannan hadisi yana koyar da mu haramcin yin ƙarya ina sanar da mu haramcin yin ha'inci ina sanar da mu haramcin saba alƙawari ina sanar da mu kafiya da kaucewa gaskiya yayin ja'ija ka ɗauki tsarin da ba shi ne gaskiya ba kuma ka kafe akan haka to ka zan mukasin fajir mai husuma mai kaucewa gaskiya a husumar da yake sannan wannan hadisi ne muna bayanin munin sufofin munafukai cewar munafukai yadda kudurinsu bai da kyau haka ayyukan da suke aikatawa ma miyaku sau da aka ga munin zuciya ga na aiki shi sa annabi yake cewa cikin jiki a kowace tsoka da zarar ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci saboda ka munin ƙudurin munafukai na binne da ɓoye kafirci a zuci su bayyana da musulunci a fili shi ya jawo ko a filin ma ba sa yin abin da yake na daidai su da ba daidai bane a ce ko musulmi ina kwaikwayo irin wannan halaye nasu hakan shine zai gurɓata masu imaninsa shi Allah ya kiyaye mu. wannan hadisi na sanar da mu cewar mutumin da ya siffatu da ɗaya daga cikin waɗannan siffofi na munafukai hakan na jawo masa raguwar imani sannan wannan hadisi da yake sanar da mu waɗannan siffofi na munafukai tsawata mana yake kan siffatuwa da su saboda irin matsalar da ke tattare da su na waɗanda suke su ne suka fita suka yi fice suka suffutu da su cif da cif munafukai Allah ya ce ranar alkiyama suna can karkashin wuta to ko wanda ya ɗabi'atu da ɗabi'unsu ko da bai kudurce irin abin da suka kudurce ba to yana bijirar da kansa da yiwuwar a yi masa azabar wannan laifin da an fahimta ko ashe kenan tsawata mana ake daga siffatuwa da waɗannan siffofi don kan mu je ba kanmu cikin haɗari sannan malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa shi hadisin akan kansa ba kuma shi kaɗai ba da ma wasu hadisin suna sanar da mu cewa za a iya samu a samu haɗuwar sufofi na imani a tare da mutum da kuma wasu daga cikin sufofi na halayyar munafurci a tare da shi ana samun haka an fahimta saboda halayen munafikai ne ƙarya in aka samu mumini musulmi yayi sa ce ya ɗabi'atu da ɗabi'un munafikai ko da shi ba munafiki ne irin su ba ya ɗosani aikin munafirci duk da ƙudurin ba na munafirci ba an fahimta ko su ka a iya samun mutum ya haɗa kyakkyawa da mummuna shi sa ubangiji yake hukunci akan inda ya furin jaye sai a bangara ka wannan bangar fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wannan yake tabbatar da cewar ana iya samun mutum ina da kyawawan ɗabi'u na musulunci kuma ya dosa da wasu munanan ɗabi'u na munafurci ya zama yana yin su Allah ka tsare mu yin su wani shi na da ahalus sunna wal jama'a suke kai cewar mumini da yake tabbaci akan imani in yi wani aiki daga cikin irin ayyukan munafukai ba tare da ya ɗauki halaccin wannan abun ya rataya wa kansa ba ko kuma ba tare da ya kudurce kafirci a rai ba to wannan sai dai ya rage imaninsa sai dai ya tauyi ƙarfin imaninsa amma ba zai fitar da shi daga musulunci a masa hukunci irin hukuncin munafukai tsantsa da suke kan munafurci zuci da aiki ba to shi na abin da ya shafi bayanan wannan hadisi abin da muka da Allah ba mu lada kuskure Allah wasu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man wala wa ba'd wannan bayan sallama yake cewa shawara yake neman a bashi yau kimanin shekara uku da rabi yana tare da budurwarsa da yake ta da aure kuma ita ma take sa, amma kafin su fara wannan soyayya sai da ya bincike akan halin mahaifinta kuma ya dace da cewa mahaifinta mutumin kirki daga baya sai aka nemi ya fito ya gabatar da abin da zai gabatar na dukiya aure da ake cewa ko kuma wato anin kawo abin da zai kawo a zuwa maganar lokaci da sadaki da sauransu da ya je wa da mahaifinsa wannan magana sai mahaifin ya ce da shi ka san halin mahaifiyarta to shi san ya bincikensa na mahaifiyai da kuma samu cewar mutumin kirki amma bai sanya kuma mahaifiyarta ba wannan maganar da babansa ya faɗa masa yasa sai kuma ya tsiri binciken sanin ya halin mahaifiyar budurwarsa take kuma ko da ya bincika sai bai tarar da abin da ike sa ran samu ita tana da matsala ta bangaren halaye ita mahaifiyar kuma galibi mata sun fi zama da mata sun kuma fi ɗaukar ɗabi'un mata ‘yan uwansu ko? isi to sai samu kansa a wannan tsaka-tsaki shi ya je ita so magana tun farko kuma aka ce an ji an gani ya fito ga shi gurin fitowa babansa ya ce a a ƙara bincike kuma an ƙara an ci karo da matsala shi to ya kamata ya tunkari abin gashi tana son sa yana son ta to haƙiƙanin gaskiya a hadisance manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi